hargitsin rayuwa kashi na hudu haka ita ma saru take wuni a sashen safiya tana ta taya ta reno a cewar ta amma sosai ta sake a cikin jama'a ana ta hidima da ita yayin da take nuna wa mijinta da ma ita safiya cewa yusufu ita ma ɗanta ne cikin rashin sanin su saratu da hajiya uwa suna nan kudurce da mummunan ƙudurinsu da su kadai suka bar wa kansu sanin sam sai kuma Allah wanda yake masanin kowa da komai. Wace tashi Yusufu yana girma har zuwa lokacin da ya cika shekara biyu a lokacin ne baban babban rashi babban babban rashi ya samu birnin maraɗi inda mai martaba sarkin Yusufa ya amsa kiran mahalicinsa bayan 'yar gajeruwar jinya. haka aka gudanar da zaman makoki cikin alhinin rashin wannan adalin sarki nasu bayan an share makoki aka yi bikin naɗi inda yarima abdulaziz ya ɗare kujerar mulki ya zama sarki a kuma tsukin kwanakin saratu ta sake haihuwa inda ta sake samun ɗiyarta mace wacce ta ci sunan mahaifiyarta maryam bayan watanni biyu safiya ita ma ta ƙara haihuwar ɗa namiji da aka sanya masa suna lamido a lokacin da biya biyamuradi yusufa ya cika shekaru biyar da watanni a lokacin ne ni wani babban rashin ya sake samuwa allah ya yi wa zainab kanwar mai martaba rasuwa a wurin haihuwa ta mutu ta bar 'yar jaririyarta da ta haifa wacce ko samun damar ganin fuska ta bate ba mai martaba mai rabawa ta raba bayan share zama makoki an samu saɓanin ra'ayi akan wacce za ta yi rikon jaririyarta. zainab din wadda ta ci sunan zainab kakarta ta wurin uba siyama a ƙarshe an tsaida shawarar safiya ita za ta yi rukon siyama tare da jaririnta da ta haifa kwanaki arba'in da suka wuce aminu a dalilin sanin da kowa ya cewar akwai aminci tare da ƙauna mai ƙarfi a tsakanin marigaya zainab da kuma safiya domin tun ranar da aka yi rasuwar ma jaririyar take karkashin kulawar safiya ita take kula da ita take shayar da ita madarar da aka tanada domin jarirai sabuwar haihuwa da haka aka miƙa rukon siyaman ga safiya tare da mayar mata da yarta hannunta zainab karama Oppo wacce a lokacin take da shekaru bakwai tana aji biyu na firamare amma sosai ta shaƙu da uwar goyonta babarta kuma takwararta marigayiya zainab a saboda rukon gaskiya soyayya da amana da ta yi mata hakan yasa ta ɗauki son duniya ta ɗora akan wannan jaririyar da take yi wa kallon karamar ƙawarta ƙanwarta da take kuma son ta fiye da ƙannanta da suka fito ciki guda cike da ƙauna da tsaftatacciyar soyayya safiya ta karbi rukon siyama gefe guda kuma na zuciyarta kuma ɗauke da wani babban burin da take fatan kasancewarsa wanda ta riga ta ayyana shi akan jaririyar da aka bata amanar ta bayan maryam ita ma saratu ta sake haihuwar diyarta mace da ta amsa sunan hawa'u kuma ita ce aka yi wa goyon su tare da su siyama da aminu zuwa lokacin Saratu kakaf ta gama bin gidajen bokaye da 'yan bori a kan su taimaka mata ta samu haihuwar ɗa namiji wanda ita ma za ta ɗaga ta ce wannan ɗanta ne namiji amma shiru ake ji wai malam ya ci shirwa a kan cikin hawa'u babu irin tsubbace-tsubbacen da ba su ba ita da hajjiya uwa wacce har zuwa lokacin ba ta sadu da ba a gefe ɗaya suna nan suna shirin kaddamar da mummunan aikinsu kwanci tashi yara suna girma arzikin iyayensu yana sake bunƙasa ci gaba da wayewa yana sake yawaita sauye-sauye suna samuwa yanayi yana juyawa a shekara 2005 yanayin yanayi yana juya ta inda ya mayar da kananun yaran nan wasu matan aure wasu kuma samari inda 'ya'yan sarki abdulaziz baskware suka cika su goma sha biyar cif cif siyama da ita ma take amsa sunan diyar gidan ta cika su suka zama su goma sha shida cif cif safiya tana da takwas hudu hudu maza hudu mata sartu tana da bakwai shida mata ɗaya namiji an rufe haihuwar da ɗiya mace kamar yadda aka buɗe ta da ɗiya mace Mai Muradi Yusuf tun tasowarsa mutum ne miskili gaske marar son hayaniya yana da tsananin tausayi ko ma a ce rauni akan mata da yara ƙanana baya shiga harkar kowa a gidan babu mai ganin fara'arsa idan aka ɗauke iyayensa sai kuma abokinsa kuma amininsa tafida da ya kasance ɗan uwansa domin da mai martaba da mahaifin tafida da ya kasance mai rike da sarautar ɗan malikin maraɗi 'ya'yan wa da ƙani kani ne uwa ɗaya uba ɗaya to ta su tare suka tashi tamkar 'yan tagwaye an ce sai hali ya zo ɗaya ake abota to abotar biya maraɗi yusufa da tafi da ta karyata hakan domin idan aka ɗauke ra'ayinsu da ya zo ɗaya akan karatu da aikin da suke yi haɗakar ra'ayi a sa wato aikin ɗan mara da ya kasance su dukkan su sojoji ne sai dai shi tafi da sojan sama ne saɓanin yarima yusufa da yake sojan ƙasa bayan hakan kowannen su halayensa saɓanin da na ɗan uwansa ne inda tafi da ya kasance mutum mai barkwanci surutu da sauƙin kai saɓanin yarima yusufa hakan yasa suke yawan samun saɓani akan halayyar juna inda su yake kalubalantar ɗan uwansa a ganin yusufa tafi da ya cika sakarci da sakewa mutane yayin da shi kuma tafi da yake ganin yusufa a matsayin bauɗaɗɗen mutum miskili marar daɗin sha'ani a tsakanin su ɗaya ya kasa sauyawa ɗaya halayyarsa kamar yadda saɓanin halayyar su samsam ta taɓa ƙarfin aminci da abotarsu ba tun suna yaransu har yanzu da suke kan shekarun girma ba su da abokan da suka wuce junansu duk wasu shawarwarinsu tare suke yi sun san sirrin junansu daɗi da rashin daɗi ba sa rabuwa duk inda dare ya yi idan har suna cikin gari ɗaya aiki bai tura ɗayansu wata jihar ko wata ƙasar ba to dare yana yi ka gansu tare ko dai a sashen bayan muradi yusufa ko kuwa a sashen tafida da shi ma yake bangare guda a gidansu da yake baya kaɗan daga shigar gidan sarki sosai abotarsu mai tsafta ce irin wacce take wuyar samu a wannan zamanin bayan tafi da babu wanda biya maraɗi yusufa yake so da ƙauna gani irin ƙaramar ƙanwarsu aisha wacce ake kira miram kasancewarta miramar sarki kwarai biyamuradi yusufa yake ƙaunar miram duk da cewa ƙanwarsa ce da suke uba ɗaya domin miram ita ce ƙaramar ga hajiya mama saratu kenan a cikin 'ya'yan gidan mata ita ce karama aisha miram yarinya ce 'yar kimanin shekaru sha uku a yanzu tana aji na uku a makarantar gaba da primary school aisha irin yaran nan ne da gatan da suke da shi bai sa sun lalace da rashin tarbiyya ba ta samu tarbiyya sosai a wurin uwar goyon da safiya uwa ga biya maradi yusufa hajjiya umma kamar yadda 'ya'yanta suke kiranta ita ta ɗauki Aisha tun daga yayi wanda haka yana da nasaba da ƙaunar da ta ga ɗanta mafi soyuwa a gare ta yana yi wa ƙanwar sa da tun daga lokacin da aka haife ta ya ƙyalla ido ya ganta Allah ya dasa masa ƙaunar ta cikin cikin ransa fiye da duk sauran ɗan uwansa ciki har da waɗanda suke ciki ɗaya da shi da su lokacin yana matakin farko da a jami'a a kuwa ya mayar da sashen mama wurin yada zangonsa a duk lokacin da ya dawo daga ɗaukar darasi haka zai ƙwace aisha daga hannun masu renanta ya yi ta faman hidima da ita hakan sam baya yi wa hajiya umma daɗi ganin yadda ɗanta ya tare a sashen da aka a da kafin haihuwar aisha sai ya yi shekara ma bai taka kafarsa bakin sashen ba hankalinta ya tashi akan sanin da ta yi cewa garinsu baya jikuwa a koko ɗaya tare da saratu ajiya mama ba za ta iya ana yi sufa zuwa sashen hajiya maman kai tsaye ba kasancewar ta san shi kaifi ɗaya ne miskilin gaske da ba a iya sauya masa ra'ayi da daɗi haka yasa ta bi hanyoyin da take ganin za su taimaka mata ta dakatar da ɗanta daga shiga sashen hajiya maman domin tana gudun ta janye mata da tsaf sana halayyar saratu hajiya mama kenan da ta yi na tsantsar kisa da siyasa tare da hilatar mutum ya so ta a dole ƙashe kuma ta cuce sa macijin sa duka noke kenan cikin rashin sana hajjiya umma aikin gama ya riga ya riga ya gama Da haka a mata shigar sauri da ta bi duk hanyoyin da take da damar bi ya ya haɗu kuma da ita ke jan ragamar gidanta ɗauke aisha cik daga cikin wurin mahaifiyarta a lokacin tana da shekaru biyu a duniya ta dawo sashen ta baki ɗaya aikuwa murna gurin yusufa ba a cewa komai yayin da hakan da ta yi ya bakanta ran Hajiya maman sosai amma sai ta ɓoye ɓacin ranta sanin da ta yi ta riga ta gama rarake ƙasan hajjiya maman ci gaban labari yana za mu ci gaba da labarin yana shiga tamfatsetsen falon nasa ko kafin ya karisa zama akan ɗaya daga cikin kyakkyawan fararen kujerun da suka sake haskaka falon wayarsa da take ciyan aljihunsa ta haururi ciro waya yayi daga ciyan aljihunsa tare da tsira mata ido tamkar mai nazarinta har sai da ta kusan tsinkiya tukunya ta ya daga gami da yin sallama ya dora da faɗin comment comment bastu a judi <laughs> wannan yare dai sai su daga ɗaya ɓangaren aka amsa cikin wata narkakkiyar murya jevas ben mon amurkament vale travel ta amsa da alhamdulahi daga haka suka ci gaba da hirar da ake yin ta cike tsaf da kasaita daga dukkanin bangarori biyu da shida wacce ga alamu budurwarsa ce idan idan ɗaya furta kalma sai an biyo bayan wasu 'yan ƙananan daƙiƙu sakan kafin ɗayan ya ba da amsa inda daga baya ma ya koma budurwar ita ce ke jan ragamar hirar shi daga yayi murmushi sai ce e ko a'a har dai zuwa lokacin da ya sako mata zancen tafiyarsa akan aikinsa har ana tsawon lokacin da yake zaton zai iya kaiwa shekara nan take ta katse shi tun ma kafin ya ƙara yi mata bayanin cikin tashin hankali take tambayarsa kan ina lamarin bikin su ya kwana wanda ake sa ran zuwan ranar da aka yanke nan da 'yan wasu watanni da suke basu gaza uku uku ba lokacin da za ta kammala karatunta cikin jan haushin tarar numfashinsa da ta wanda yake ganin kaf duniya yana iya kirga mutanen da suka isa yi masa haka ya ce ke dakata maimuna lamarin aiki aiki matsayin shi ya wuce duk yadda kike tunani da haka ki aje komai a gefe har sai bayan na cimma matsaya bisa aikina ko kafin ya gama bayani budurwan da aka kira da maimuna ta fara shi shekar kuka gama bayaninsa ya zo daidai da fashewa da kukanta bata ko kuma saurararsa ba ta kashe wayarta ta bar shi rike da kan waya a kunne dan jim yana son fahimta abin da ya sanya ta kuka cikin kalmomin da ya furta rashin gano dalilin ya sa shi daga kafaɗinsa biyu cikin nuna alamar rashin damuwa ya miƙe tare da nufar ɗaya daga cikin fankama-fankaman ɗakunan da suke cikin falon nasa yana shiga ɗaki ya nufa ƙaton windo ɗakin gami da buɗe sa a take ƙamshin damina da wata sansanyar iskar maraice da tafi ta a ce da yake ɗakin daɗi ni'ima da sanya nishaɗi ta buso zuwa cikin ɗakin rage kayan jikinsa ya tare da nufar bayi da alamun wanka da wanka yake da ya yi sai dai wayarsa da ya ajiye gefen gado ta ɗan ja hankalinsa sakamakon hasken da ta yi ɗan guntun murmushi ya ganin sunan princess da alamar sako a fuskar wayar ba tare da ya ɗau wayar ba ya faɗa bayi domin yin wanka yana kammala shirin sai ya fito falo cikin san sanye da uniform riga da wando mai dabbara dabbaran kore ruwan kunkun kunkumadi ruwan madara da kuma ja wanda ko ba a faɗi ba za a san kakin soja ne da sallama ɗauke a kan harshensa ya sanya kai cikin katafaren falon mahaifiyarsa wanda yake kama da ɗakin taro hall dakatawa ya daga gefe ya sunkuya tare da kwance igiyoyin jikin takalminsa da suke ɗaure gamgam da kafarsa har kusan ƙwarinsa har kusan ƙaurinsa wucewa ya niyayi zuwa cikin wurin umma bayan ya amsa gaisuwar jakadiya wacce ya tarar tana zaune daga gefe a cikin fala amma sai jakadiya ta dakatar da shi cikin cewa ranka ya daɗe baya maraɗi yanzu kuwa nake shirin zuwa sashen naka ta furta hakan tana mai sata kallon bayu uku da suke ta faman goge-goge da kwale-kwale cikin falon daga can gefe. umartar su ta da su kauce su ba su wuri gyara tsayuwarsa ya yi bayan ya kammala sauraron bayanin bakin jakadiyar sannan ba tare da ya nuna mata wata alama akan fuskarsa ba ya ce madalla da ke jakadiyar sarki zan kuma yi taka tsantsan tare da sanya ido sosai domin gano gaske wannan zancen da kika zo min da shi bayyanuwar wani abu wanda ya sha bamban da wanda kika sanar da ni a yanzu zai iya jawo hukunci mai tsanani a gare ki daidai da yadda doka da shari'a ta tanadar ga masu yin kage da shari wanda ke riga kin san hakan daga haka ya juya ya fara tattaki domin nufar wurin mahaifiyarsa cikin zuciyarsa kuwa cike ta da bakin ciki da ɓacin rai akan labarin da jakajiya ta zo masa da shi game da ɗan uwansa muhammadu mamma muhammadu shine ɗa na hudu a ɗakin hajjiya mama kuma shine ɗanta ɗaya tal namiji daidai ya sanya shi cikin ɗan madaidaicin wurin da ya fi kama da ɗakin hutawa ita ma ta kawo kai ƙirs ya rage su ci karo cikin sauri ta ɗago kai da niyyar buɗe baki amma ganin wanda yake tsaye a gabanta ya sanya a take ta diriri ce tare da yin ƙasa da sauri ta kai gwiwoyinta ƙasa cikin yar siririyar murya ta ce ina kwana amma yusuf kallanta yi na dakikan da suke basu gaza da basu gaza biyar ya ɗauke kansa tare da sake yin kicin kicin da fuska daga bisani ya wuce yana mai amsawa ciki ciki da lafiya lau bayansa ta bi da sassanyan kallo daga bisani ta miƙe daga durkusan da ta yi tana mai kakkaɓe gefe da gefen farasol ɗin rigar da take ɗore bisa kan kayanta gyara zaman farin gilashin idanunta ta da saboda firgitar da ta yi ƙyar rage ya subulo daga kan siririn karan hancinta cikin sassarfa yake taku fuskarsa ɗauke da yalwataccen murmushin da yake bayyana tsatuwar wushi yadda take tsakiyar fararen haƙoransa na sama. har ya karasa gefen dardumar da farar da cijuwar take zaune hannun ta da wani ɗan ƙaramin littafin addini tana dubawa zama ya yi tare da miƙa hannunsa ya kamo nata hannayen da suke rike da awarwarayen zinari da suke ta faman haske idanun mai kallon su daga hannun nata ya yi daidai fuskarsa ya sumbaci bayan hannuwan nata ɗaya bayan ɗaya kafin ya sarƙafe dogayen 'yan yatsunsa a cikin nata yayin da suke kawace da adon jan bakin lalle da yake ta faman sheki tare da tashin sassanyan kamshi fuska ta dauke da tattausan murmushi take bin duk wani motsinsa da kwayar idanunta zuciyar ta fal cike da kaunar gudan jinin zuciyarta ina kwana ummana kin tashi lafiya yaya fama da jama'a allah ya kara miki nisan kwana da haƙuri da mu umma cikin murmushi take shafar bakar kwantacciyar suman kansa tana mai amsa addu'ar sa da amin kafin ta dora da tambayar lafiyarsa shi ma sannan ta ƙara da tambayarsa ya yi karin kumallo yan dariya yi sannan ya ce umma na makara sai na je ofis zan sha kef tana cikin yin magana ta sake shigowa falon bakinta a ɗauke da yar siri da salama budurwar da suka kusan yin karo da biya muradi ce tare da kula hajiya umma take kallanta kafin ta ce yaya kuma kika dawo siyama ke da kike ta mitar kin yi lati Cike inda inda tare da sata kallon biya muradi da ya ciro sa yake dannawa da alama kira yake shirin yi ta ce mm, dama umma kamar na yi mantuwa ne cikin sauri ta juya gami da nufar wata 'yar kofar da take tsakanin kofofi hudun da suke cikin wurin bayan ta ajiya umma ta bi da kalo cikin ranta kuwa tausayin kauna gami da soyayya siya mace tsaf taf take kai kawo tana shiga ta tura kofa gami da dafe kirjinta bayan ta jinginu da jikin kyauran kofar a hankali ta juyo tare da zamewa ta durkusa gami da sanya fuskarta a daidai setin ramin ɗan makullin ƙofar nan take idon ta yi kyallo mata fuskarsa yana hirarsa da mahaifiyarsa hankalinsa kwance inda take sanar mata da zancen tafiyarsa a cikin kwanaki uku masu zuwa idan mai martaba ya amince ɗan jimmajiya ummatai sannan ta ɗora da cewa wai kau yaro na bata kira bata kiran sunansa saboda sunan surukinta ne shi shi tafi shi tafiya bisa aikin